My name is Professor Dr. Hussein Sad. I am the Vice Chancellor of Nigerian Turkish Nile University. Mataimakin shugaban jami'ar Nigeria Turkish Nile University kenan da kenan Abuja, Farfesa Hussein Sad ke nuna rashin jin daɗin sa dangane da kiran da jakadan Turkiya a nan Najeriya yi wa mahukuntan Najeriya cewar su rurrufe dukkanin makarantun Turkawan da kenan Najeriya. works in Nigeria. We, we are following all Nigerian rules and regulations. Mu fa na Najeriya ne don muna bin dokokin kasar nan sau da kafa. Hukumar kula da jami'o'i ta Najeriya ta aminta da mu. Yanzu nan ma daga can nike kuma sun nuna mana cewa mu nasu ne ba na Turkiya ba. E, muna da fasfo na Turkiya amma ma'aikatar ilimi ta Najeriya da hukumar kula da jami'o'in kasar duk sun gamsu da mu. Babu wani da zai mana katsalan nan ko shishigi daga ƙetare. Hukumomin Najeriya na bibiyar mu sau da kafa don jami'a ce ta ƙasa da ƙasa da ɗalibai da malamai na ƙasa da ƙasa. Kuma tun shekara ta 2009 muke aiki tukuru don kyautata makomar Najeriya. To shin yaya iyayen ɗalibai suka ji da wannan dambarwa na kiran a rurrufe waɗannan makarantu na Turkawa? Suleiman Ubagaya, mataimakin shugaban ƙungiyar editoci ta Najeriya, ‘ya'yansa a irin waɗannan makarantu ke karatu. Gaskiya magana a tsawon shekaru ɗan makarantu suka yi, mu ba mu taɓa ganin wani abu na aibu ambasada rana tsaka ya tashi ko gwamnatin turkiya rana tsaka ko da dalilai na siyasa ko wai a rufe makarantu makarantun da suke gina alheri makarantun da suka ɗau ma'aikata sama da dubu biyu 'yan najeriya zo rana tsaka ce a rufe ai wannan abu ne ma da bai taso ba zai siyasar siyasar a can su da samun siyasar kuma na najeriya kuma wannan makarantu a tsawon shekaru da suka yi akwai su an kasashe cikin dari da sittin da wani abu ba ɗalibin su ɗaya ɗaya da aka taɓa samu da alaƙa da ta'addan kuma muna kira da gwamnatin Najeriya lalle lalle ka ne mu gwamnatin Turkiyya ta ba da haƙuri mun san mu iyayen yara lalle ta ba mu haƙuri akan wannan cin fuska da cin mutunci da aka mana. Ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin gwamnatin Najeriya ya ce tura. don lokacin da na tuntuɓi kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu da ministan watsa labarai na ƙasar Alhaji Lai Muhammad dukkaninsu sun ce batu ne da ya shafi hulɗar diflomasiyya. kuma babu wani jami'i daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da na iya samu domin dukkaninsu wayoyinsu ba sa tafiya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.